To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin ɗakin watsa shirye-shirye na BBC ga takaitaccen labaran duniyar da kuma wasanni. watanni biyar kenan da jihohin najeriya suka tsaurara doka kan fyaɗe muna ɗauke da rahoto na musamman daga jihar kaduna domin ganin ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a magance matsalar wani abin ban mamaki ne kuma ke faruwa a wajen ginin majalisar dattawan amurka inda magoya bayan shugaba trump suka danna cikin harabar a daidai lokacin da ake muhawara kan sakamakon zaben da aka yi matsalar fyaɗe na ci gaba da kasancewa gagarumin matsala a najeriya inda kusan a kullum sai an samu labarin fyaɗe a wasu lokutan kuma kan ritsa ne da ƙananan yara. A Najeriya shekarar da ta gabata ilahirin gwamnonin jihohin ƙasar 36 suka ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar fyaɗe wadda ta kai ga wasu jihohin sun tsaurara dokokinsu na yaƙi da fyaɗen da kuma sauran nau'in wancan wato cin zarafi jihar da ta fi daukar hankali ita ce jihar kaduna sakamakon dokar da gwamnatin jihar ta kafa ta dandake duk wanda aka samu da laifin yi wa yara ko yarinya fyaɗe ko kuma hukuncin kisa ga wanda ya wa yarinya yar shekara goma sha hudu fyaɗen domin a dakile wannan matsalar hukumomin kuma sun ce sun ɗauki matakin ne saboda yadda matsalar fyaɗen ta zai mamata alaƙaƙai wanda aka yi rijistar laifin fyaɗe dubu ɗaya a jihar a bara wakilinmu ishaq khalid ya ziyarci jihar ta kaduna ga kuma rahoton sa sai dai muna gargadin wani bangare na rahoton ka iya daga muku hankali watanni uku bayan da aka yi wa marainiya ladidi fyaɗe har yanzu tana jiran adalci ba sunanta na asali kenan ba ana zargin wasu maza goma ne suka yi mata fyaɗe a watan oktoba makonni kalilan bayan da gwamnatin jihar kaduna ta kafa dokokin yaƙi da fyaɗe musamman ga ƙananan yara an kama takwas daga cikin waɗanda ake zargi sauran biyun sun tsere ta dai gigita yan uwanta kuma na fatan shari'a za ta taimaka wajen farfado da rayuwarta sun cutar da rayuwar yarinya kuma sun cutar da mu lallai abin nan ya yi matukar bata mana rai ya yi matukar mana ciwo sai ka same ta ta zauna ta yi shiru tana tunani da dai mun santa da kuzari da walwala da yawan wasa cikin 'yan uwanta yara amma gaskiya yanzu duk ta rage mu fatanmu shine a yanke musu hukunci daidai da dokar nan da gwamnatin kaduna ta kafa matsalar fyaɗe gagarumar matsala ce ba wai a nan jihar kaduna kawai ba a faɗin najeriya matsala ce da ta shafi ƙasa baki ɗaya wasu ma na cewa annoba ce amma ƙalubalen da ake fuskanta sun haɗa da ƙyama da ake nuna wa waɗanda aka yi wa fyaɗe da kuma matsalar jinkiri matuƙa gami da sarƙaƙiya ta fuska shari'a ƙungiyoyin mata na kokawa da waɗannan matsaloli ko da yake da wuya a iya sanin hakikannin jimillar adadin fyaɗe a duka jihohin najeriya 36 amma a jihar kaduna hukumomi sun ce an samu lamuran fyaɗe guda 1,046 daga watan janairu zuwa watan nuwamban shekara ta 2020 duk da cewa wannan na nufin an samu karuwar kashi 50 cikin 100 kan adadin fyaɗe na 2019 an yi imanin cewa akwai lamuran fyaɗe da dama da ba kai rahoto ga mahukunta ba don wasu iyaye na gudun tsangwama ga 'ya'yansu haka kuma ba kasafai ake hukunta masu aikata fyaɗe ba mai fafutukar yaƙi da fyaɗe hajiya rabi salisu ibrahim ta yi amfani da ƙungiyarta ta arida wajen bin diddigin shari'o'in fyaɗe fiye da ɗari biyar amma bakwai ne kacal aka yanke hukunci a kansu cikin shekaru biyar ba duk wanda ya fyaɗe ya kashe wanda ya ma fyaɗe ne da rai mu a gurin mu mata idan iya cin zarafin da zaka ma mace kenan ka zaƙe mata ba da izinin ta ba kuma musamman yara wannan dokan mai kyau ce amma abin da nake cewa bayan da muka samu dokan mutum nawa aka yanke ma hukunci abin da nake gani ba wai mu dinga kikiro da sababbin dokoki ba dokokin mu na da me yasa gwamnati ba ta amfani da su me yasa ake yin kes a shekara goma a shekara takwas a shekara bakwai akan kes guda ɗaya dukkan hujjoji sun bayyana don haka za a ci gaba da aikata ire-iren wannan in dai ba a ɗaukan tsatsauran mataki a kansu tun bayan kafa dokar ta jihar kaduna babu wanda kotu ta samu da laifi bari ma a aiwatar da hukuncin dokar na janyo cece kuce ta tanadi hukuncin dandaka da kuma kisa ga wanda aka samu da laifin yi wa yaro ko yarinya mai kasa da shekaru goma sha hudu fyaɗe kwamishinar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce dokar ta yi tsanani sosai gwamnatin jihar kaduna dai na cewa ya yi wuri a yanke hukunci kan tasirin dokar da wannan dokar ta fito da aka zo masu korafi a kanta sai muka ga kamar cewa sun fi tausaya ma wanda ya wannan fyaɗe maimakon su tausaya ma wadda aka yi ma ko namiji ne ko mace sannan ita ko su yaran ba su da hakkin da za a kare su ba su da hakkin su yi rayuwa domin duk wanda aka yi fyaɗen nan fa rayuwar shi ta riga ta shiga wani yanayi har iyayen shi da yan uwan shi duk sun riga sun shiga wani yanayi in Allah ya yarda wannan doka za ta yi aikinta in dai har aka samu aka tabbatar cewa mutanen da suka yi wannan abin bata um, yaran nan sun aikata shi akwai shaida kwakwara da sauransu don allah da za a zata da wani hukunci yayin da ake ci gaba da cece kuce kan dokar ta dandaka a jihar kaduna masharhanta na cewa akwai buƙatar ƙara wayar da kan al'umma kan illolin fyaɗe da kuma hanyoyin kiyayewa waɗanda aka zalunta ta hanyar yi musu fyaɗe da kuma 'yan uwansu na fatan a yi musu adalci ishaq khalid bbc hausa daga kaduna a najeriya To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. To bari mu duba wasu labaran duniyar. China ta fara musanta cewa ta dakatar da tawagar masana kimiyya da za su yi binciken asalin cutar corona a kasar. A jiya talata ne hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa China bata baiwa tawagar ƙwararru su goma visa ba. wanda kuma tunibi daga cikinsu na kan hanyar tafiya to sai dai kuma ma'aikatar harkokin wajen china ta ce hakan rashin fahimta ne cibiyar da ke sa ido kan ingancin magunguna a tarayyar turai ta amince a fara amfani da rigakafin cutar corona wadda kamfanin modana na amurka ya samar a daukacin turai an kuma saka an soki lamirin cibiyar kan tafiyar hawainiya wajen daukar matakin idan kwatanta da takwarorinsu na kasashen duniya makonni biyu kuma da suka gabata ne aka amince da amfani da rigakafin da kamfanin pfizer da kuma biontech suka samar a turan a nan ma china ce ta zargi amurka da takalar ta fada bayan shugaba donald trump ya ba da izinin haramta amfani da yawancin manhajojin china inda ya ce ta wato babbar barazana ce ga tsaron kasarsa dokar ta shugaban kasa ta shafi manhajar wechat da kuma alipay dokar kuma za ta fara aiki ne a farkon kwanakin mulkin zababben shugaban kasa joe biden sannan kuma ya rage ga sabuwar gwamnati ko dai ta amince da ita ko kuma akasin haka to a amurkar inda yanzu haka magoya bayan shugaba trump ke zanga-zanga a washington sun dai shiga cikin zauren majalisar dattawan kasar gwamman kuma magoya baya sun yi cincirindo a harabar majalisar hakan ne yasa dole sai da 'yan sanda suka kwashe wasu daga ma'aikatan da ke waje hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan majalisar ke muhawarar tabbatar da joe biden a matsayin zababben shugaban amurkar jami'ar demokrat dai na gab da karbe iko da majalisar dattawa daidai lokacin da sakamakon zaben ya nuna ana gab da samun kujeru biyu a zaben jujiya an dai kidaya kusan rabin ƙuri'un inda rafel warnock wanda kuma malamin coci ne a atlanta ya yi nasara a zaben shi ma ɗayan ɗan takarar john osfors ya yi ikirarin nasara la'akari da yadda yake sahun gaba a ƙuri'un da aka kaɗa duk da cewa har yanzu kafafen yaɗa labaran amurka ba su sanar da hakan ba to sai dai kuma shugaba donald trump na ci gaba da ikirarin an yi magudi a zaben shugaban ƙasa inda ya ce shine ya yi nasara duk da cewa babu wata kwakwarar shaida magoya bayansa kuma suna gudanar da zanga-zanga a birnin washington inda mr trump ɗin ya musu jawabi Ba za mu taɓa karaya ba, ba za mu ba da kai ba. mu ba za ta lamunta ba, ba kuma za mu amince ba. To sai fagen wasanni inda Manchester City ke karawa da Manchester United a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin League a nan Ingila. Kawo yanzu dai Man City ɗin da Man United ba wanda ya ci ƙwallo. duk wanda ya nasara kuma zai kara ne da tottenham a zagayen karshe a watan afrilu shekaru sha uku kenan kuma rabin da tottenham din ta dauki kofin na league za ku samu dukkan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com hausa za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaranmu da ma wasu a dandalinmu na musayar ra'ayi da muhawara wato bbc hausa facebook kazalika za ku iya samun labari da ɗumi sa a shafin na twitter a bbc hausa. To Badriya Tijjani Kalarawi ke muku fatan alkhairi daga nan London.